Rangwamen farashin takin zamani na NPK da yuriya daga naira dubu goma kamar yadda 'yan kasuwa ke sayarwa zuwa naira dubu hudu da ɗari biyar da gwamnatin jihar Taraba ta yi na daga cikin matakan da gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka na farfado da sana'ar noma don rage dogaro ga man fetur. In ji gwamnan jihar Taraba Architect Darius Dixon Ishaku lokacin da yake kaddamar da shirin sayarwa manoma ton talatin na takin zamani a jalingu fadar jiha. Gwamnan ya yi bayanin tanadi da gwamnati ta yi don bunƙasa nomar daminar bana ta tare da gargadi cikin kakkausar lafazi na matakan ladabtarwa ga masu niyyar karkata takin zamani da sauran kayayyakin noma. Wannan kam na kama su zan kulle su. Mun shirya ma kurkuku domin su. Gwamnati ba zai sai kaya ya ba mutum a kyauta ije sar da shi. Za mu kulle shi. Mu so ni ije yi noma in ya samu riba shi ma ya koya ma wani yin noma. To bukatan gwamnati ya biya. Ba taki kai dai ba har da mashina mun bada na casawan shinkafa gasin manomin shinkafa mawuyacin abin da zai samu shine yadda zai buga shinkafan nan ya fito mishi da kwayoyin sa eh, bonda ta da muka bashi na zamani bonda kuma ko irin rogo muka samu da kuma sabon irin ridi da Matsalar da musamman ƙananan manoma ke kokawa da ita biyo bayan girbe amfani mai yawa ita ce ta adanawa da kuma kasuwar da za su sai da hajarsu. musamman ma bana da gwamnatin jihar Taraba ta yi wa manoman rabon ingantaccen irin rogo, riɗi da kuma waken soya wadda gwamnan jihar Taraban ya ce ba su da wata fargaba. Tun bara mutanen China da mutanen Ingila suka ce mun ko wani ton ne ko nawa ne ne suna daidai sosai duka to ka gani ana da kasuwa ba sauran a yi noman ba ne kuma na so mutanen mu gwanda abincin da za su ci su samu kuma kuɗi a don yin noma in Allah ya kan mun fara samun nasara ya manoman jihar Taraba suka karbi rangwamen da gwamnati ta yi wa farashin takin zamanin daminar bana da kuma yadda tanade-tanaden da ta yi ke shafar sana'ar su tambayar kenan da newa shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen jihar Taraba Malam Abdulrahman Miyam ya saukar da taki za su da taki a dubu hudu da da har yin taraba ba taba kawo taki akan dubu da ɗari biyar ba yanzu ina maka magana taki na sai dubu goma dubu takwas a yanzu ba don damuwa ya mafi yawa a taraba da zai fara taki na ma a kyautar a noma ashe abin farin ciki dama ai noma shi ne tushe arzikin kome a Najeriya na fari federal gwamnati an kuba wa an shiga shi a taraba a amfana ina so faɗa maka yanzu a rukari local government gaba ki daya an ba manoman noman rani mutane ɗari uku da arba'in da biyar an ba su injinan famfo an ba su irin shinkafa an ba su magunguna an ba su taki da wani baka ya fi wata fan guda ɗari biyar don a ba manoma na ne wani abu. jiyar taraba na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da ke da yanayi da ya dace da noma kowane irin amfanin gona da kuma kiwon dabbobi a arewa maso gabashin najeriya mai damina da ke da tsawon watanni tara sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya